sannan ku da zuwa sannan ku da zuwa sannan ku da zuwa sannan ku da zuwa sai ka zai iya lamari kowanne da irin yadda yake zuwa eh. ne na hiyar da bari in kawo muku amarya duk da ya ba ku samu labari ba eh bari in zo da amarya sai ta ganku ku ganta amarya kuma wace irin <laughs> amarya kuma shine amaryan da na aura kai kai kai kai kai kai bari ku wannan labari to hausa da ku yi hakuri a ne mu ma bayan da eh, ku eh, ban da kun zama yaran zamani a ce an yi aure ba mu sani ba amma dai amma dai baka kyauta ba yadda muke kake dan dangi muke da dangi da yawa haka dan ka zama mana abun faɗa a ce ka je ka aure ba mu sani ba anya kuwa babba zai ga hakuri aure ta kan dai har an daura ki kai ba hakurin ba mama yanzu anya wannan ce ba ta taka kuwa kai wannan tsalli tsalli take da ai hakuri ba ba abin da za a yi ka hakura da auren nan gaskiya ka warware auren nan a gaba na ma ina kallo kai kai fa kuma ai ka debo ka debo ruwan da buwar kanka na debo kai kai don Allah ba fa ni yanzu a kan rabu da wannan amarya Allah sai da kowa ka warware auren nan na gaya maka a rado sai da kowa ta kama tunda kana ka warware kanku kuma nan gurin gani a radon Allah ka wuni ya bi ka ga maka kake ya da muku daga hanya ma amma idan kaga na saki wannan wanda ya rasu zai dawo Abu da haka zai kewar wani dule hai hai kawar wani aron nan ce a gaba ina kallo shikenan sai na shan aure yi da ba mu je ba ba za ma zo ya san an yi wannan bikin ba lokacin da ta yi na ta aure akwai wani wanda ya mata su ko ya mata su kirki a ciki saboda mun je zan dan me aka daura aure ba ta sani ba kar ta sani duk da za ta yi ta aure na yi mun je kuma da ban mata ba da ba ta za memoria? Amarya? Ina ta tsoro ta kan muna tafi kina bin mu a baya ya haka yi haka. Tafa ina. Ni kaga bacci nake yanzu na tashi kuma wallahi yunwa nake ji dama na fito ne ina so ka ji ka samu mun sha mun insha Allah yunwa nake. yanzu muka je gurin kawo yana min yana min yana min surutai yana shewa an ya wuya ba masa ba hannan sha duk abin da za a sai da kowa ya kama gaban sa kan aure na da ke wala kawo dan ya rabuwa da kowa kan auren ki wani kawo shi bai fana ba wanda na sani sai ka sani ba san kowa a rike kai karai mana abun da muka sani in sirkulan ne ma radu mun fi ku sirkulle ni za ki wa sirkulan ban za sirkulan mu bi ka bi mu sirkulle kina bai biyar ne a baya ki shewa ni wai wai abun da muke shi ne za a yi mana ka fi musu na fi haka ka faɗa eh haka ka haka na faɗi Baka sai ka fi musu kuri wata kuma na Amauya ko ai da kalan na ko kuwa ko wani da irin nasa sai kula ka ne ka a'a to sai ka fanta ka sai ka tabbata ka warware ni ka ba da yaran da shiga zaman za hasa biyun na an ɗarɗarme ni gaba ɗaya haka na kaki na ruwa ta ɗau ko ana irin nasa na wani ya wani ƙarfi halatu na ka yafi namu ƙarfi ka ce na a surkullen banza surkullen wafi saboda haka tafiyan gani ai da zan yi buwara do ta yi gani an daɓa bayan irin gamin gaba da bayan haka kan kai yi to za an gaya maka na kai kyamari abinda ka sani ba maganan wani wani surkulle ko na abu babu shi mana tabbatar yau za ka idan kwana ya amma idan na da zai yau yau yau yau din nan za ka mutu kana